Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin ciwon mace tare da ni Aisha Mu'azu. Daga ranar 25 ga watan Nuwamba wacce ta kasance ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin wayar da kan al'umma game da cin zarafin mata don daƙile wannan matsala. A bana an keɓe kwanaki goma sha shida domin wayar da kan al'umma akan kawo ƙarshen cin zarafin mata. Maudu'inmu kenan a yau. inda muka nemi sanin wai mashin me ake nufi da cin zarafi ga bayanin da barista abida halitta abdullahi mai aikin sa kai wajen wayar da kan al'umma game da ire-iren waɗannan al'amura ta yi mana cin zarafin mata akwai shi kashi-kashi ba kawai idan an doke ka ba shi cin zarafi kai kanka ma za ka iya cin zarafin kanka ɗan uwanka za su iya cin zarafin mijinka zai iya cin zarafinka community ɗin ku datis al'umma ku kenan su ma za su iya cin zarafi cin zarafi ya kasu kashi-kashi akwai kaman wuli watan a ce kaman yaro ya je makaranta ya samu wasu suna takula mishi a cikin makarantar kila suna dukan shi ko suna tsarguwan shi ko suna karbe mishi abinci akwai kuma child maltreatment shine kaman rashin kula da haƙƙin yaro da ya kamata akwai community violence shine cin zarafin al'umma akwai domestic intimate partner violence shine cin zarafin a aure yana iya yiwuwa ta macen ko kuma ta namiji akwai kuma school violence cin zarafi ila makarantar ta takura ma yaran makarantanta akwai sexual abuse akwai sexual violence cin zarafi ta hanyar fyaɗe ko kuma a yi maka abin da bai kamata ba da sexual molestation akwai kuma sex trafficking shine ba da mata kan a yi amfani da su bisa ga hanyar da bai kamata ba so akwai cin zarafi kala-kala sannan kuma akwai su kashi-kashi kamar self-directed violence shine kai kanka ka ci zarafin kanka ko ka ce zaka kashe kanka shine suicide ko kuma self abuse kila kana kana shan su wiwi kana da yin abubuwan da bai kamata ba kan kanka akwai interpersonal violence shine cin zarafi ta hanyar yan uwanka ko kuma ta mai gidanka ko kuma shi mai gida ta matan shi kamar yan uwa a ce kila kishiyar uwarka tana gallaza maka ko kuma a ce wani dai cikin yan uwanka suna gallaza maka akwai kuma community violence shine kamar yanzu kamar a ce ensas nan da ya faru kashe-kashen nan da aka yi akwai kuma collective violence shine kamar a ce social political economic violence so cin zarafi shi kan shi yana yiwuwa ne daga kai kanka ko kuma daga wani ya yi maka abin da bai kamata ba cin zarafi ba yau ba yanzu ya fara ba tun ana yara wani zaka ga tun yana tun ma a gidansu za a dinga yi mishi abubuwa za a dinga mishi abubuwa zai dinga riƙon abubuwan nan har ya zo ya girma da su ya zo ya girma da su ya zo ya zama wani mugun mutum sai a ce kai wannan ya cika fushi wannan ya cika fushi ya cika zagin mutane ka san abin da ke cikin wannan kan san abin da ke cikinta za ki ga yarinya za a yi mata aure bata isa auren ba ko kuma ko ta isa auren ba a yi mata bayani yadda zaman aure yake ba kawai za a ɗauke ta a ɗaura mata aure da in ma tana son shi ne in ma ba ta son shi ne an haɗa su aure in ma tana son shi ne amma ai ba a yi mata bayanin ya zaman auren yake ba so in ta je can ita za ta je ta san yadda za ta yi da kanta yanzu yana yiwa maybe a ce gidansu ta tashi ta ga babanta da mamanta suna ƙaunin junansu su ai za ta yi tunanin ita ma in ta je gidanta haka za ta gani sai ta zo kuma a ce ta je gidanta ta ga, ta samu miji mai duka sannan in ta koma gida ta faɗi a ce ki zauna ai ni ma haka nake haƙuri da babanki ni ma har kike haƙuri da babana amma ai baki taɓa gaya min ba ko ki ga mutum ana zagin shi ana dukan shi amma kuma ba za a bar shi magana ba so duka irin abubuwan nan suna faruwa a cikin al'umma suna faruwa a cikin gidajen mu suna faruwa a kan bayan taron zauren voa domin karrama wannan rana a makon jiya a kaduna a kan almajiranci da cin zarafin mata na tattauna da malam ibrahim ya'u mahaifin wata ɗiya mai shekaru tara da wasu makusantanta suka ɗauke mata budurci ba tare da son ranta ba a game da irin yanayin da yarinyar ta tsinci kanta bayan wannan aika-aikar. ina kuma ga ita yarinyar wani irin hali irin hali ta tsinci kanta ko kuma yanayin halin da take ciki yanzu bayan da abin nan ya faru da ita eh mun yi hajiya rabi sa'asi ibrahim ta ɗauki nauyinta na zuwa asibiti domin a mata magani aka mata sai aka duba cutar da ke damunta a cikinta aka yi mata magani kuma duk da kunta ta yi wannan aikin da ƙarshe ma a gidan yan uwanta sauran suka dan tsango yarinya haka sauransu ta ce to idan su ma ba sa so ne ita a bata za ta rike saboda an zangume ta an nuna kamar ba a san yin sauran abubuwa haka ni zo yanzu haka rin tana hannun hajji arab salisu to nan da ta fuskanta a cikin al'umma ne ko kuma cikin a ce dangi a cikin dangi ne saboda wasu suna faɗan cewar ma shere aka musu ba gaskiya bane ya za a yi mutum uku sai abu a gida yan gida ɗaya su kuma da aka zauna binciken su ba su ce shere bane yanda yarinyar ta yi bayani a gaban kuma yan sanda kafin a kamo su su ma da suka zo ba duka ba zagi haka suka yi bayani kin ga inda shiri ne da ba zuwa ce su maimaita abin da rin ta faɗa ba kuma ba tare da an buge su ba yaya dangantaka kuma da ya kasance yanzu tsakanin kai da su waɗannan mutane da kuma ita mu'amalar ta yanzu da mutane a gaskiya nan tana tsoron mutane sosai saboda abin ya riga ya ci mutum mutunci su abin da ya riga firgita sosai bayan mun kai ta asibiti da ƙyar muka ceto rayuwa ta gaske magana tunda kamar da na faɗa miki banda hajjara ba ta amfani da kuɗin ta ba don mu ba mu da abin da mai cewa bari mai amfani da shi domin mu ta magani gaskiya ba mu da shi Hajiya Rabi Salisu Ibrahim ita ce shugabar kungiyar Arida Foundation da ke Kaduna kungiyar da take kai waɗanda aka tozarta ɗauki na gaggawa to Hajiya Rabi yaya girman wannan matsalar take a Kaduna gaskiya girman wannan matsalar tana da yawa kamar yadda za ki ji daga hukumar ma'aikatan mata da walwala da take bayani cewa a wannan shekarar na 2020 an samu sama da fyaɗen yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru 14 haɗari tara da wani abu wanda kawai salama santa ne suka ba da wannan ƙididdiga watan asibitocin da ake duba wanda ake aikata musu fyaɗe karki manta akwai primary health care center wanda wannan yarinyar da aka mata fyaɗe mutum biyar suke mata fyaɗe bata ma je salama center ba a irin primary health care center irin na jaji akwai su suma ninkin kila irin na salama ba na haufi a kan haka saboda haka za a iya cewa wannan ƙididdigan ma zai iya fin haka ya ninka ya ƙara ninkawa gwamnati tana iya ƙoƙarinta musamman na sabunta dokoki amma ba a nan gizo take saƙa ba ya kamata idan an yi sabuwan doka to ko da tsohuwan ne a dinga aiwatar da ita ga wanda suke laifi ba wai ba a son sabuwan doka ba ne amma ta daɗin me aka yi da ita mutum nawa aka hukunta mutum nawa ne a gidan yari guda nawa aka fito da su bainan jama'a yanda da muke shela kullum ana fyaɗe guda nawa muka fito muna shela jama'a su zo su ji za a yi hukunci wannan shine zai dakila maganan cin zarafi to anniti da fyaɗe kuma zai zama izina ga ma waɗanda suke da niyyar aikatawa to a nan gurin ne akwai ƙalubalen iyaye akwai kuma ƙalubalen ita gwamnati kanta wasu irin ƙalubale ake fuskanta ƙalubalen iyaye shine maganan yafiya da iyaye suke yi daga an yi abu sai a kashe wata ma sai ka ga akwai kes ɗin da muka yi a the same garin gadan gayan aka ba da dubu saba'in wai za a sai injin ruwa injin ban ruwa shi wanda aka mai yashi fyaɗe ya ce a bashi dubu saba'in ya yafe saboda zai sai injin ban ruwa domin ko an kai firizin ko an kai kotu ko an yi hukunci shi ba ko sisi zai samu ba don haka gara ya karɓi dubu saba'in ya yi noman rani da ya je ya kai a hukunta mai laifi to kin ga wannan akwai masu san rai sannan akwai tsoron stigmatization watan bata suna wanda al'umma suna tsangwaman wanda aka aikata ma fyaɗe maimakon su tsangwami wanda yake yin fyaɗe ya kamata mutane su canza akala iyalansu su duba wanda aka ma fyaɗe fa ana mai ne na dole to su duba shi mai yin fyaɗen a daina karɓan shi a cikin al'umma a tsangwami mai yin fyaɗe a daina tsangwamin wanda ake cutarwa ana mishi fyaɗe shi yake sa iyaye sai su yafe abu na uku da muka fahimta yake sa iyaye su yafe akwai kai komo daga bangaren shari'a da 'yan sanda sannan da kashe kuɗi ka ga amma mutum fyaɗe kila manomi ne ko ɗan kasuwa yana kasuwa za a kira shi amma ya shi fyaɗe to daga sannan fa zai fara yawo ya ba sana'ar da yake yi kuma zai fara kashe kuɗi. Mai sauraro a nan za mu ja labulen shirin ciwon mace a yau. Sai a tare mu a makon gobe domin ci gaban wannan maudu'in. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da duk bakin namu da kwajin sai wacce ta sada mu. Assalamu alaikum. Julie Zulatus da wannan lokaci. mu barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A makon da ya gabata mun fara tattaunawa akan dalilan da suke sanya wasu mata musanta wa 'ya'yan kishiya ko 'ya'yan mazansu tare da barista Amina Umar da barista Aisha Aminu kafin lokaci ya ci mana. A yau za mu ci gaba ne daga bayanan barista Aisha akan tasirin ilimi akan wannan matsala. A yi sauraro lafiya. To ana tilas masu sauraro a nan za mu sallama da ku sai mun sake dawowa makon gobe don ci gaba da wannan tattaunawar. yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu ni aisha mu'azu ke fatan alkhairi masu salama